maharan sun iso garin na gamgara a cikin dare inda suka cinnawa garin wuta ga dai magajin garin boso alhaji bako da karin bayani a yayin da suka isa wajen yanzu yanzu ma muna ciki gamgara mutum bakwai suka mutu kuma motoki wana goma sha daya ne aka kwane Mutane gari ba su kashe ba a kan lokacin da suka zo su yawa ne to lokaci ma kuma ya kai da suka shiga ma sun fara kuna wuta gidaje na baiwa mutane za su tsaya sun kwane gidaje da yawa ga kuma bayanin da wasu 'yan garin na gamgara suka yi a game da wannan al'amari da ya cin musu. Yaran da misali karfe goma sha daya ne. Su ‘yan ta'addan nan suka dawo suka mamaye gari suka fara kan mai fara wasu manyan bindigogi suka dawo. Manyan bindigogi suka dawo. Ka ne a ba shi ya yi mun sosai fa an kone gidaje gidaje kan ba za a ce ga abin da aka kwanta ba sai dai illa Allah ya sani da hukumomi da suka suna. Jiya da dare suka kawo hali sun kone gidajen baba da ni da kai na ma an kone dakila. Sun kashe yanzu mutum biyar an kone gidaje an kone an kone motoci kuma duk wata ka ba zai ki kama da shi. Gida na ma bakin rijiya ne a rijiya ma an zuba an zuba wani abu cikin rijiya mai muna ganin kumba. Rijiya da muke sha ruwa ma kumba muke gani gidaje kai zai kai samara da ni mota zai zai kai samara da ga ni da kai nan riga na kawai gare ni riga na jiki na da biya na kona da jiki ne gare ni an kone gaba da kamar yadda magajin garin na boso ya shaida sun lalata cibiyar ruwan garin ana kuma bincike kan rijiyoyin garin biyo bayan wasu 'yan garin da suka ce ruwan yana kumfa tamar abari sashen hausa na muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger